يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يجب متصاب هدوء أولا مثلا فينا مسجد القرآن don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya mana gyaɗar dogo sama ‘ya'ya, kasanta ‘ya'ya, tsakiyanta ‘ya'ya. ya sa mu a cikin bayan da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha takwas a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida muna cikin sura ta biyar idan aka fara irgo surorin ƙur'ani daga sama wato suratul ma'ida jiya mun yadda zango akan aya ta talatin da uku cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a yau ba mu tafi kan aya ta talatin da hudu Allah su mana jagoranci kada mu manta da cewa muna cikin wata na ramadana kuma muna tunkarar kwanaki goma na ƙarshe kwanakin da ake so mu ƙara naɗa dantse wanda hadisi mustafakun alaihi ummuna aisha radiyallahu anha tana cewa كان إذا دخل الأشر شد مئزرا وأحيا ليلا وأيقظ أهله idan kwanaki goma na karshen wata ramadana suka kullo kai siyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yana tsara daura bantansa bi ma'ana yana tanadi da shirin ibada da kuma nisantar iyalai wa aika laila yana raya daransa da ibada sannan wa aika ahlahu yana tada iyalansa a bacci yaran suna sun shekara bakwai iya da kyau a koya musu kiyamun laili wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha sunna ne ya zama an sabar da yara sun tashi da bautan Allah subhanahu wa ta'ala mu kara kokari a hadisin muslim na na Aisha radiyallahu anha cewa tayi kana rasulullah asirin a asr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha sai ya halitta yakan yi ƙoƙari da ijtihadi a kwanaki goma na karshen wata ramadana wanda a sauran kwanakin baya yin wannan kula ga wannan yan uwa mu yi kokarin aiki da wannan dama mu rage gajiya da rana mu dan samu dama da zamu riban wannan dalilin dukkan ibada da zamu yi ribar mu shine na farko mu don Allah na biyu mu yi koyi da sunna a cikin ibada din mu tabbatar da imani a zuciyar mu na biyu mu nemi lada a wurin Allah man kama imanin qadri imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه هذه حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله يغفر فمن أبن دي جبات لقرى قرم جيا من جاء كان آية تتنا سنة وبسجين سورة المائدة إن الله يتي جاء من إن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله لن ليس أتمكن وزن لسكي يأتن الله دمن دنسا ويسعون في الأرض فسادا كما سكي واتا فسادي أبايا كذا ay shi shine na farko a kashe su aw sallabu ko a tsire ko a kakkashe ko a tsire na uku aw a aydihim ko a yanke hannuwarsu wa arjuluhum da kafafuwansu min khilafu sabanin juna aw yunfar min al ko a kore su a bayan kasa duka mun yi cikakken bayani akan wannan jiya zalika Allah subhanahu wataala yace lahum khizyun fid dunya wadannan suna da kaskanci da walakanci a duniya wala hum fil akhirati azabun azim a suna da azaba mai girma ni da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga azaba to bai ne ya hakuri yana shiga cikin karatu ana ta bugo waya to sai za ta cikin aya ta talatin da huɗu shine bayani akan waɗanda suka tuba waɗanda suka aikata laifi suka yaki Allah da manzonsa suka watsa fasadi a bayan ƙasa ana neman kama su kuma sai suka tuba na amaran ba بسم الله الرحمن الرحيم innal ladina tabu haqiqa waɗanda suka tuba min qabli gabanin an taqdiru alaihim kafa ku samu iko a kansu fa'anar ku sani annallaha lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne mutum ne ya aikata wannan fasadi a bayan ƙasa yana cikin gangs ɗin yan fashi da makami waɗanda suke zuwa gari su kashe mutane indiscriminately su faci bishiyoyi, an san shi yayi tsaurin suna a wannan to ana neman sa a kashe shi ko ana neman a tsaye da hajji a kansa shi nan sai ya tuba illal na tabu sai ban banda wanda suka tuba sai ya tuba tuba idan ya zama tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ne a matsayin ka na musulmi yana da sharuɗa guda shida waɗannan sharuɗa guda shida wajibi kowane musulmi ya cika idan zai tuba daga sabon Allah na farko ne mutum ya yi ikhlas ya zama tun asali ya tuba dan Allah ne ba ya tuba dan tsoron wahala ba ba ya tuba dan a bashi mata ba ba ya tuba na dauke shi aiki ba an ce sai wanda yake kaza za dauka ya zama dan Allah aka tuba a ran ma wa ma umiru illa li ya'budullaha wa umiru illa li ya'budullaha na biyu sharadin ya zo a cikin hadisi shine annadan wato yin nadama tuba ne hadisi ne da shekul al-muhaddis albani rahimahullah yace hadisi ne mai kyau shine mutum yayi nadamar aikin da yayi shi da kansa ya ji ya tsani kansa yana regretin wa ma yake tunda da yi shi da mutum ya zama shi kansa bai ji daɗin aikin da ya aikata ba wannan bangare ne na tuba na uku shine al-iqla a bar laifin take immediately daga mutum ya san laifi ne tashe kawai sai ya yi mai shi ne sai tuba ya bar aiki immediately kada ya sai gobe ko sai jibi kamar da Allah ce inna ma kana qaulal mu'minina Mm. na hudu mutum ya yi tuba ya yi al'azin Allah ya ina ilaiha abadan mutum ya tuba akan ba zai koma zuwa ga wannan ma'asiya sabon Allah din ba har abada ba wai ya ce bari tuba ba sai jibi mu koma shine taubatan nasuha الذين آمنوا إلى الله جزاكم الله خيرا نبيار مسوء سوبا جبن نران في زوم باسي مسوء يا زوم سوء بيتوبا وليس في توبته وليس في يعملون السيئات حتى jazakumullahu khaira shine hadisin imam tirmidhi rahimahullah yake cewa inna allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yusargir allah yana karban tubar bawa matukar bai zo gargara ba sai na shida kuma mutum ya tuba gabanin rana ta fito ta inda take faduwa yanzu muna kallon hasken rana ta gabar mu je gani ta yamma to akwai lokacin da za a ga hasken ranar ya fito ta yamma Allah ta nuna mana wannan lokacin idan ta zo sama sai za fito da koma yamman ta fadi

idan mutum Allah ya wani fiye da nan su ne sharuɗan tuba guda shida kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alaihi ya kawo su waɗannan guda shida su ne sharuɗan da sai mutum ya tuba ya cika condition sai Allah yake karɓar tubansa waɗancan da suka yi tafashi sai Allah ya ce illal ladina tabu kaga illa ne sai aka koge amma ban banda waɗanda suka tuba tuba ta hakika suka yi fulfilin waɗannan conditions guda shida tsakaninsu da Allah min kabali gabannin an taqdiru a su samu iko a kansu gabannin a kama su sai suka tuba to ne matsayin su tunda sun tuba a baya da aka tsaye da haddi a kansu su Allah subhanahu wataala ba a sai haddin ya ya ce musu wannan ko ya kankara zanuban ba mutum ba su tuba ba shi yasa Allah ya ce lahum khizyun fid duniya wa lahum fil akhirati azabun azim to ko a duniya akwai walakanci da kasance a lahira akwai azaba amma waɗannan kuma sai yake min qabali an taqdiru alaihim gabanin ku samu iko a kansu ku kama su ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yusaw min al-ardi gabanin ayi wannan sai suka ce sun tuba malamai suka ce to tuba ta kana biyu ne na farko idan mutum mushriki ne ko kafiri ne tun asali bai yarda da Allah bai ba sai yanzu ya shiga musulunci to yana shiga musulunci haƙoƙi guda biyu da sun faɗi a kansa na farko haƙƙin Allah na zulban da ya yi an yafe masa na biyu haƙoƙin yan adam da ya taba ya sa su dukiyar wane ya zubar da jinin wane amma yanzu sai musulunta musulunci original musulunci ya shiga addinin musulunci to wannan haƙƙoƙin mutanen ma ya faɗi a kansa shi da haƙƙin Allah da haƙƙin mutane duka ya faɗi waɗannan guda biyu gaba daya kullin ladina kafaru in yantahu yantahu yukfar lahum ma qad idan da suka daina Allah ya duk abin da ya gabata an yaje musu kuma al ya yazubbu ma qablahu duk abin da aka yi gabanin musulunci aka musulunta Allah yana yafe shi sura mushrikai da kafirai da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da hakkin dan adam ba a neman su da shi ba ma ga wanda sai to ai shekara goma da suka wuce gabanin ka musulunta akan hanya ka kashe kanina ko ka kashe abokina ba a haka idan kai ba za a kama shi ba dan yanzu ya ka duk nan ya wuce ba dama ka ce shekara ashirin da suka wuce ai ya kwace a akan hanya kaza in dai musulunta yayi to wannan ma ya fadi wannan shine la khilafa bainal ulama tsakanin malamai in musulunta yayi da haƙƙin Allah da haƙƙin mutane duk ya fada akan sa shi yasa musulunci akwai gata a cikin sa daga ya shiga duk ya fadi me yasa aka sarar da haƙƙin to kaddara cewa lokaci ne da ake khazwa idan shi aka samu sa ba a bari ba ba a bari ba a cikin nan shi ma da ya dauki zaka kenan da mu kai ma ka samu a lokacin in gazuwa ne ba za a barta ba sai na biyu wanda yake musulmi ne amma musulmi ne sabon Allah yana musulunci bai karin Allah da ya yarda da Allah da annabi manzo Allah ne amma yana fashi yana sata yana kare kan hanya su harbe mutane wannan na cire shi a musulunci matukar ba wa ya ba zai cire shi a musulunci ba sai dai na aikata manyan manyan kaba'iran zurubai to shi a nan idan ya tuba malamai suka ce haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a kansa amma haƙƙin ɗan adam ba a bi shi ya tuba daga sabon Allah da man ya yarda da Allah daya mafhum sai na amsayin sun da yarda da Allah dai to yanzu tuban da ya yi ai ba tuba ne da shigowa musulunci ba tuba ne na barin sabon Allah zuwa ga biyayya zuwa ga Allah amma tun asali a musulunci yake suraka akwai bambanci tsakanin wanda ya shigo addini wannan duka haƙƙin ɗan adam da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ana yafe masa amma wanda ke cikin musulunci to shi haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ake yafewa amma haƙƙin ɗan adam ba a bi shi da shi za ka wannan musulmi da ya tuba sai mu ce an yi kattalu ya fadi a kansa au yi sallabu ya fadi a kansa shi ma au su kasa aidihim wa arjuluhum min khilafin ya fadi a kansa au yi sau min ya fadi a kansa amma haƙƙin ɗan adam kuma zai bayar har sai lokacin da mutanen suka ce sun yatsa masa ga misali mutum ne ya ce da ya turu shi kenan sai aka ce hukuma ta ce an yafe masa haƙoƙi bayan ya ja gari ya zauna na'am shi kenan kuma sai wani ya zo to ya kashe kaninsa sai ya biya diya a nan ɗayan biyu ko hukuma da sa ya biya ko ta biya amma ba da ma ta iya su haƙƙin da ba na ta ba a wannan wurin mako in dai masu haƙƙin sun buƙaci haƙƙin sai tana da damar da za ta yi ɗaukar nauyin wannan al'amari da su to ga na biyu mutum ne bai tuba ba an kama shi da aka rike shi za a yi an tukattal wa an yukattal wa musallabu ko an rike shi da tuban yi ba sai wasu mutane biyu suka zo ɗaya ce ya kashe gadonsa ɗaya ce ya kashe ko babansa su suka ce duka su biyu misali su ne waliyai muna wakiltar waliyai duka mun yafe masa duk abin da mana mun yafe a nan za a kashe su ko na a malamai suka ce za a kashe shi ko da su sun hakkin su tun da ba su baye ba to dole za ka ce don sharadin Allah cewa illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi to don ku kun yake ai bai zama ya tuba ba to abin da suka yace shikenan ya fada a kansa amma sauran haƙƙi kuma tun da ba su baye ba to sai a zartar da hukuncin ko kusa ko irewa ko yanke hannun dama da kafar hagu ko a kore shi kamar da muke cikakken bayani jiya mafhum sai yi su hukunci yana iya sabawa daga mutum zuwa zuwa mutum shi sa haƙƙin ɗan adam iya da nauyi za ka iya yin haƙƙin Allah subhanahu wataala ya yace amma haƙƙin mutum wani ya rasu wani ba za ka sake gabuwa da shi ba har abada wani ya bar birni ya koma ƙauye ina ƙauyen kai wani ya dawo birni har abada ko rabu da wani ya za ka yi da haƙoƙi shi sa mutum ya yi kaffa kaffa da taɓa haƙƙin mutane sai sa manzon Allah hatta hudubar sa na da ya yi a hajjatul wada yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hudumati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha yace lalle jininku da dukiyoyinku da mutunku haramun ne ga juna ku na juna me dalili saboda haƙƙin Allah ya fi sauki shi Allah kullum yana nan babu ran da babu Allah subhanahu wataala in ka roƙa sai ya ce maka amma hakkin dan adam idan zaka same shi ka roƙe shi idan aka baka amanar mutum miliyan ɗaya sai ka taɓa amanar idan zaka samu askis da kowa ka zama ce ya ce mini ba zai ka iya samu ba sai sa mu rika kafa kafa da taɓa haƙoƙin juna mu kiyaye taɓa zubar da jinin mutane mu kiyaye taɓa mutuncin mutane mu kiyaye dukiyoyin mutane mafhum to idan gabanin ku samu iko a kanku fa'ala mu ku sani annallaha lalle anna. ghafurun mai gafara ne idan sun tuba to Allah mai gafara ne bi ma'ana Allah zai gafarta musu rahimun mai kuma sadar da rahama zuwa ga bayinsa ne kallon ar-rahman shine mai yin rahama ar-rahman ala wazani al ko shine mizanin ar-rahim ala wazani al-fa'il to mizanin yana daukar mizanin fa'il to zaka bi ma'ana Allah shine rahama ne mai kuma sadar da rahamar zuwa ga bayi mafhum sai za ka al-ghafuru da ar sunayen Allah ne walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha za ka ka sa danka Abdul Ghafur in gasa sa masa Abdul Rahim yayi na'am ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kun kai imani ittaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa butaqu ilayhi alwasilata ku nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa jahidu ku yi gwagwarmaya fi sabilihi a tafarkinsa la'allakum tabbas tuslihu da ku rabauta يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة دفوك إيماني يا حرف النداء kullum idan aka kira ka da wannan ana gaya maka muhimmancin sakon da za a baka sai ce ya fulani in na ce ya fulani ya fi ce maka fulani in na ce ya ayyuhal muslim ya fi ce maka muslim ya din na shi ne ana calling attention ɗinka in kana wani abu ka bari ka saurara ya ayyuhal ladina aman wanda suka yi imani da ne suka yi imani kawai cewa ake wanda suka yi imani ai akwai wanda ya imani da kudi ko babu akwai ko babu akwai wanda ya imani da taurari na aiko shine hunaka mu'minin bi wa kafirin bil kawaki wa hunaka kafirin mu'minin bil kawaki wa kafirin bi ai hadisi ne wani ya yi imani da Allah ya kafirce wa taurari duk abin da samu ya san ba taurari ke bara ba Allah ne wani kuma da kuma ya imani ya kafirce wa Allah to amma sai aka ce ya yi hallabi na amanu malamin ka babu ka ta a gaya maka da zuwa ku kai imani tun da daman qur'ani yake magana kuma Allah ne yake magana to tun da shi ya amince da cewa su ba su imani ne to ka san iyalinsa sun yi imani da shi ne to da ma'anar imani shi ne waɗannan sharuɗa guda rukunai guda shida mu suka an da billahi mu imani da Allah wa malaikatihi da malaikunsa da biyu na uku wa shi da takabbunsa na hudu wa shi da manzanninsa na biyar wal yawmil akhir da imani da ranar karshe cewa tabbata sai da duniya za ta kare kuma za mu yi amana hisabi akan ayyukanmu na shida wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi imani da kaddara mai dadi da mara dadi alheri ko sharri duka daga wurin Allah ne kullun yusibana illa ma kataballahu lana da kan ka dace ya ayyuhal ladina amanu sai ka kaddara amanu billahi bi ma'ana ya ayyuhal ladina amanu billahi wa bitahu wattaqullaha sai da amma imanin ku imani da Allah ne malamai suka ce wai fadan abun da ba bukata wani lokaci suna cewa wai fa ta'riful mu'arrafi inkarullah da ba bukatar a faɗa sai ka faɗe shi kamar kana kare ne ni misali sai mana na ce har ma sai haddace qur'ani akwai bukatar na faɗa akwai bukatar na faɗa ya haddace wannan jan baki da yake shekarun nan zai wanda bai haddace bai rana yayi su malamai suka ce faɗan ba bukata shi ne wai abin da daman ba bukatar ka faɗe shi wa sai ka faɗe shi to tun da an ce sun yi imani sai ka ce sun yi imani da Allah tun da Allah ne yake sun yi imani to za ka yi kokan dole to kisa fadan abin da ba a inkari suka ce lokaci inkarin sa abin da ba a bukata to inkari ne me dalili saboda wani lokaci wanda bai aminta bane saboda ya kore wata kila zargi sai ya kore abin da yake faruwa amma tun da dama haka ne suka ce babu kata wa fara sai sa Allah bai cika cewa ya ayu halladina amanu billahi ba to sai ce amanu imani suka yi da ne da Allah ko ba a fada ba an san da shi da suka yi imani sifa suna bayyana haka mafhum sai a wannan aya bayan wannan kiran hankali da aka yi Allah subhanahu wataala ba da umarni guda uku ya kuma bayyana rabo guda ɗaya a ƙarshe umarni uku ne a wannan aya na farko yake ittaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah kamar yadda muka faɗa takawa shine ittikhadul wikaya min azabillahi azza wa jalla bi fi'lil awamir wa jitinabi nawahihi ma'a ilmin ala ilmin wa basiratin shine mutum ya riƙi shamaki wani protection da zai kare shi daga azabar Allah mafhum sai ta bangaren biyayya ga Allah da nisantar sabarsa da ilimi da basira in mutum ya babu ilimi ba takawa bane ba a samun takawa sai an san Allah ko kuma tarihin talbul hadith duk wanda aka dauka yayi za ka ma'anin takawa shi ne cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ta bangaren da in an ce yi sai ka yi in an ce bari sai ka ce ta bari kuma sai ka yi wannan din da ilimi shine sai ibn habib rahimahullah ya cewa an tafal ta'atallah ala nurin min Allah tarju sawaballah wa an tatruk ma'asiyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah wannan shine ma'anar takawa kai biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da haske daga gare shi kana neman aljannar Allah kan san kuka bauta wajen aiki da haske gare shi kana neman kariya daga wuta amma ba hausa saboda karancin kalmomi musamman hasan zamani in an ce khawfun na sai mu ce tsoron Allah takwan na sai mu ce tsoron Allah khashiyatun na sai mu ce tsoron Allah tare da cewa kalmomi ne kowanne gurbinta daban ma'ananta daban amma saboda karancin vocabulary a Hausa kowanne tsoron Allah ne idan aka ce maka khawfun la ma'anansa shine tsoron Allah in an ce khashiyatun la sai ka ce me tsoron Allah da ilimi mafhum ko kuma ka ce cikakken tsoron Allah me yasa zama cikakke saboda ilimi ya kai shi duk wanda ka fada yayi cikakken tsoron Allah shine khafiyatullah na kuma tsoron Allah takwallah kuma sai ka ce cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah saboda bambancin ya da khawf shi mai khawfu tsoro ne mai khafiya kuma yana da ilimi mai khawfu kuma mai rauni ne ke jin tsoron mai karfi mai ya kuma mai karfi ne yake jin tsoron wani wanda ya ji shi karfi idan yaro ɗan shekara da yana nan sai ya kura da kuka sai fashe da kuka sa kaukun saboda iya da rauni kura kuma na da ƙarfi amma kai kuma da ƙarfinka kilogram ɗari da ashirin kake ja lafiyayye sai ka ga kura sai ka danna ihu to sa khasiya saboda mai ƙarfi ne wanda ya fi shi ƙarfi mafu to shi sa me ya ka da yaro shi yaro ba ilimi na amma sai ka san me ka gani Bai all definition ka kasan girman mutum da ke ta karanta sai kuma taqwallah to shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah me yasa aka sa ta cikakkiya saboda ka yi bi umarni da ilimi ka ne sanci hannu da me da ilimi ka kuma bi umarni da neman aljanna ka kuma ne nisanci hali da me don tsoron wuta ka ga zama cikakkiyar biyayya sai yi na yi bari na bari kowanne da ilimi ka yi kuma kana neman aljanna kana tsoron wuta ka ga biyayya ta cika kenan to shine wa butahu wattaqullaha fi takawa zuwa ga Allah Qur'ani ya san umarce mu da yin takawa da musulmin ababe sai dai talla guda uku na farko Allah yakan ce mu yi takawa da shi wato mu yi cikakken biyayya da shi saboda tauhidin sa na rububiyya shi ya halitta komai da komai uluhiyya shi ya dace a bauta asma wa sifat sunayensa shine al-jabbar shine al-mutakabbir shine al-muhaymin shine al-qahhar wato dole ya dace mai in ka ji da yi ta sha matsa dukkan wani suna na nuna karfi ya yi dubbayin kansa da shi shi ne hulkuwatul masir duk waɗannan ka duba kuma aljanna ta ta ne ba ne ba ka sai shi wuta ta ta ne shi kaɗai ce da ikon ta saba masa ya kai ka a duniya ba ne ba ka sai shi ba ne hana ka sai shi to da wannan sai ce kai takawa zuwa gari ki kai biyayya kaga ai girman sa ya kai ai ko shine misali ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نبي wani lokaci Allah ya kance mu yi takawa da dalilin ne dalilin ranar lahira cewa akwai wani wuri da za mu yi shekara dubu hamsin a tsaye za a tashi tsirara da roba babu takalmi wuri ne da yau mai firin bar umina sai wa ummiki wa abiyi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'ani yubni mutum zai guduwa iyaye ba zai gudu wa iyalansa ba ruwan kowa da kowa fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaaluna babu tambaya kowa ta kansa yake to duba girman wannan wani da yasa ta gudu wa babar ka da babanka aka san magana da ce mamar ka da ce ta guje ta magana babba ne to lokaci Allah ya kace mu yi takawa don wannan wuri da ma babu aya واتقوا يوما ترجعون فيه الله hmm. توفى كل نفس ما كسبت وهم لا Allah ya ce wata ku yau ku ji tsoron wani wuni turja'una fi ila Allah da ake ne da ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sai a saka wa kowace rai da abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna ko a rani ba za a zalunci kuwa ba kaga sai ce wata ku yau bai ce wata kullaha ba sai ce wata ku yau bai ku masa biyayya saboda tsoron wannan wuri din mafhum su da ta anan ana jan hankalin mu zuwa ga dan da dokokin Allah saboda tsoron wurin kiyama wurin kada idan aka yi din ka ga mutum ya ishe ta da hankalin mai imani duba da alaƙar ka da babar ka da baban ka aka ce ka gudu duba alaƙar ka da iyalin ka a ce ka tsere ka arita ne ta kura da ai ta kare ne ka wani duniya ce ta kare ai sai dai ta kura za ka yi a ranar kuma aka ce fala an saba bainahum babu alaƙa kuma rana ce da za a tashi tsirara babu kaya da lura babu takalmi kuma babu wanda ke kallon gefe gane mace na tsirara gefen ko ta duba da ji'a ah, da kar makalla tsirara babu wanda zai gani manzo Allah ya faɗi wannan na shirke ta tabbi za a yi kallo kenan mata da maza tsirara manzo Allah ya ce bala'i ya wuce wannan ya wuce dan adam ya gane a gefen sa akwai wani tsirara ko wata tsirara babu wanda ya sani wannan girman lamarin ya kai ka iya gane ta a sai kenan akwai aiki gaba gare mu to ka tuna wannan ranar ka ɗauki seti ka daidaita kanka ka ɗauki izina to wannan shi ma shiga cikin takawa sai na uku kuma ka duba wutar da Allah ya halitta ka ji tsoron Allah kamar biyayya saboda me saboda tsoron wuta ka duba wutar kullum ƙarar azaba ta karuwa yake kuma a nan duniya idan ka gaba layi idan ka rasa koda ko aka maka gobara ko kai asara in ka ce wayo Allah ne yake cewa ya haƙuri mana ai Allah ne ba ta zai kara baka ka yi hakuri duk inda wani abu ya dame ka sai ka samu wanda zai kwantar maka da hankali in kai kuka yi ce yi hakuri share hawayenka idan ka da ta da hankalin sai kwantar maka da hankali amma a lahira ba haka bane wa idza ulqu minha makanan bayyikan muqarralina da au hunalika subura mutum sai an daddaure shi wato daurin butar malam irin yadda ake daura huhu goro aka za daura mutum da ba a bar ma farce ba balle ya tsufa sai a jefa mutum cikin wuta sai yana cewa halaka halaka yau na shiga uku maimakon a ce yi hakuri sai a ce la tad'ul yawma suburan wahida wani du'u suburan kafira a yau karka jira halaka dai kai ta jira halakoki da yawa wato mutum in yana ba ce na shiga uku a ce ka shiga miliyan ɗari uku na tabi a ce ka tattaɗewa yake maganar tabewa yau ai karamin abu ne kake tabewa yau na shiga damuwa ce ya wuce damuwa ba ɗan damuwa ba ne ba ban damuwa ta shiga wato duk abin da ka jira sai a ce yayi kadan kira babba ai ka ga akwai magana ko a duniya da muka ce yau na shiga uku sai a ce wane wai ko ta uku sai ka sa da mutum sai kuma ka bar kusan ka zo ku yi da ku in ba a yi sa'a ba to a lahira haka ake mutum to sai ka duba wannan wuni da ka ji tsoron wutan nan da azaba cikin da sai ka ji Allah to wannan shi na shiga cikin takawa har ma ko yaya wa in lam tafa'u tafa'u falan tafa'u lan tafa'u فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي الناس والحجارة أعدت للكافرين kaga Allah sai ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu idan kafiran zamanin manzon Allah ba su kawo kamar Qur'ani ba to har abada ba ne iya kawowa saboda sun fi kowa fasahar magana sai su fattakun naran lati uiddat lil kafirin ko fattakun naran lati wa quduha hannasu nas wal hijara uiddat lil kafirin ku yi takawa da Allah saboda tsoron ne wuta wacce take wa quduha hannasu nas wal hijara mutane da duwatsu ko kuma gumaka ne makamacinta da aka tanade ta dan kafirai a yanzu da muke magana akwai wutar lafiya tana nan ba wasu an je lafiya a halicce ta ba yanzu tana nan aljanna suna nan duka suna existing aljanna tana nan wuta na nan saboda ka ga ta yi iddat lil kafirina an riga an Da ta to kaga anan wanda ya ji tsoron wuta ya zama bai ko shiga cikin wuta sai ya zo ji Allah shi ma bai ne tagawa amma malamin suka ce tagawa da kowace girma shi ne wanda kai sai ya yi biyayya zuwa ga Allah don Allah da shine kamar ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ko ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wannan shine Allah yake wattaqullaha kaga umarnin farko a wannan aya shine takawa ya ayyuhan ladina amanu taqullaha na biyu sai yake wabtahu ilayhi alwasilata ku nemi wasila zuwa gare shi wannan matsala ce muhimmiya tana da alaka da abin da ya shafi addu'o'i na abin da shari'a ta amince da shi da ma abin da shari'a ba ta amince da shi ba wannan nukuda dai muhimmiya kalmar alwasila da yake wabuta hu fi'ilul amri ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu antum ay ayyuhal mu'minun kullum yana da sai ka ce ku nema wabuta bu ay watlubu ilayhi alwasilata ma'anar wasila ibn abbas radiyallahu anhu cewa shine ma yutaqarrabu bihi ila Allah abinda ake iya kusantar Allah subhanahu wataala da shi a samu biyan bukata a wurinsa duk abin da kake so ko a duniya ka cimma buri kana iya aiki da wani abu don ka cimma buri to abin da ake kusantar alqurbu ila Allah shine kusantar Allah wannan shine tafsirin Abdullahi ibn Abbas shine na Mujahid ibn Jabr alayhi rahmatullah na Sa'id ibn Musayyib alayhi rahmatullah dalibin sa Qatada ibn Di'ama ibn Katada alayhi rahmatullah yace shine ka kusanci Allah da abin da Allah ya dace da shi ma yutaqarrabu bihi ila Allah wa radiyallahu azza wa jalla bihi abin da ake kusantar Allah da shi kuma Allah ya yarda da shi haka ibn abi raba rahmatullahi alayhi ce ma'anar alwasila shine kamar tsani abinda kake iya takawa izini ya kai ka zuwa ga inda kake bukata yanzu a ce ka hau kan pole waya na wuta babu tsani karamin aiki ne amma idan akwai tsani sai ka ga mutanen mutanen wuta ko ko kuma ce ne sai mutanen mutanen nefa ko psps sai su zo su ajiye a minti da sai ga mutum ya je sama inda babu wani a ce ka kama ka wa aiki ne ko to sai ce ma'anar wasila shine ta samu abin da zai maka ita isa wurin Allah subhanahu wata'ala a biya maka bukatunka kuma a nisantar da kai daga wuta a kai ka aljanna to ne ma'anar alwasila alwasila Allah ya umarce mu anan mu nema kana ji ne malamai suka ce na farko akwai alwasila ash-shar'iyya akwai wasila kuma bid'iyya akwai yadda ake isa zuwa ga Allah da shari'a ta amince akwai wanda kuma shari'a ba ta amince ba a ayoyi guda biyu ne Allah subhanahu wataala ya umarce mu da neman wasila ta farko ita ce a nan wurin suratul ba'ida aya ta 35 ta biyu cikin suratul isra a ran aya ta 57 guda الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم kaga ulaika alladhina yad'una yabtahuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba kaga yato me yake ulaika alladhina yad'una yabtahuna ila rabbihim alwasilata kaga wasila to a waɗannan ayoyi guda biyu ne a Qur'ani Allah ya umarni da wasila ma'ida 35 da suratul isra 57 a cikin su ne aka ce menene abin da zai kusantar da mu zuwa ga Allah mu samu biyan bukata mafhum tayyib malamai suka ce akwai at-tawassul shar'i wato at-tawassul wasila da filin at-tawassul shar'i wato kusantan Allah na shari'a akwai at-tawassul bid'i kusantan Allah na bid'a shi at-tawassul shar'i a dole za mu ce yarkasumu ila salatati aqsam yana kasuwa zuwa gida uku kankanin ta ce gida hudu na farko akwai at-tawassul ila Allah bil a'mal as-salihah na biyu akwai at-tawassul ila Allah bi du'a'i rajulin salih na uku akwai at ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi wadannan guda uku su hanyoyin kusanta zuwa ga Allah idan kana da damuwa kana so ka roƙi Allah ka nuna fadanci iyaka ka girmama Allah subhanahu wataala kana iya aiki da ɗaya uku nan ko duka guda uku amma in ka kauce waɗannan kana iya fada wanda shari'a ta haramtar me iya yiwa ma wani abu ya kai mutum zuwa da shirka Allah ya kare mu daga wannan na farko kusantuwa zuwa ga Allah shine bil at-tawassul Allah bil a'mal as-salihah da ayyuka da kwarai shine idan ka zo addu'a ka tuna waɗannan ayyuka kai na kwarai da kai kai da ka san umurnin Allah yasa kai yi su biyayya zuwa ga Allah yasa kai kuma kai su da ikhlasi kai koyi da sunna ya Allah subhanahu wata'ala mun koyi sallah kamar da manzon kai karantar da mu ya Allah muna yin sallan da ka wajabta mana ya Allah na je na aiki hajji na yi kokarin yin abu su tara kuɗi na je na yi wannan ibada kuma na yi ilimi wajen yin ta ya Allah na yi dan ka umarce ni ne waɗannan biyayya gare ka da yasa Allah subhanahu wata'ala na yi ya Allah ina daukar nauyin iyaye na biyayya gare ka yasa ke dauka dan kai ka wajabta mini kula da iyaye ya Allah ina taimakon kaza da kaza ka kira ayyukan ya Allah ina kaskantar da kai da waɗannan ayyukan alkhairi da na yi ya Allah ku biya min bukatuna shine ka tuno ayyukanka na kwarai al'amal as-salihah ayyukan da ka san masu nagarta ne idan ka tuna su sai ka rika miƙa kokon bara da su kana kiran su ɗaya bayan ɗaya kana tawassuli mafhum tayyib bayan ga wannan kar mu manta karkashin wannan akwai hadisi wanda ya fara karantar da ni matsalar tawassuli shine Sheikh Umar Fallata wanda ya karantar a masallacin don Allah sallallahu alaihi wasallam akan mimbari don sayan aljanna da annabi ke cewa ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna asalinsa dan garin na faɗa ne a nan jihar Gombe amma ya je masallacin manzon Allah ya karanta shekaru da yawa 1970 an taɓa cewa Sheikh Albani waye dace a bawa mai fatawan duniya gaba daya sai ce a bangaren ilimi da ɗabi'a da batan ikhlasi da muke duk duniya ba wanda ya cancanta kamar Allah ta amma dai yana aiki da jinsiya wato nationality na Saudiya ne dan iyayensa ne suke zuwa aikin haji asali akan hanya daga nafa da nan gandara su je suka haife shi akan hanya to lokacin ana tafiya da kafa to garin nafa da ya tasar da malaman addini da dama waɗanda bin hakika musulunci ta amfana da su a saudiya akwai har yanzu yayin sa akwai suke ta amma dai shi yana ziyarar dan kasa ne a saudiya kuma yayin sa duka yan kasa suke ziyarar to matsalar tawassuli gaskiya shi ya fara koya mana Allah subhanahu wataala mun haɗu da shi shekaru wajen ashirin da ko da biyu Allah ya sa masa kauna ta a zuciya tun da nace masa nuna mahaifiyata tushen ku canne shi kenan sai gane a jiki Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya yi darasi na karfe yana kuka ko ke ya Allah ka dauki rayuwar mu a garin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi na rasul bayan ya ji ya kanta yana bacci ya rasu wannan hadisi da zan karanta muku a bakin sa na fara ji a lokacin ina ji mun zan tuna 1993 kenan cewa tawassuli bil a'mal as-salihah a kusanci Allah da ayyuka na kwarai sai ka wani hadisi da yake mashhuri na wasu mutane guda uku da suka yi tawassuli da ayyukansu na kwarai suna cikin tafiya kamar da yanzu ana ruwa suna tafiya suka ga hadiri ruwa zai tuka sai suka samu wani kogon dutse sai suka shiga suka fake saboda ruwa ashe ba su sani ba dutsen da ke sama gaba ɗaya babban dutse ne kaddara ya fi masallacin nan girma sai ya faɗo sai toshe su a ciki kuma babu wanda ya suna ciki balle a zo a cece su ko ba su da wata hanyar tsira kuna cikin kogo dutse ya rike ba hanyar da za ku iya fita kuma babu wanda ya san kuna ciki kuma kuna cikin jeji ba abin da za ka iya yi me ya saura ba wajen ce wai dabara ta rike ga mai shiga rijiya ko ko dai ta kare shiga ko ta kafa dai za shiga ko to shi ne abin da aka sa a gaba suna zaune sai da yanzu yace babu abin da ya saura sai dai mu kusanci Allah da kyawawan ayyukan mu kowa a cikin ku ya tuna me yayi wa Allah aikin alkhairi ya kusanci Allah da shi na farko sai suna aikin dina alkhairi yace ya Allah ni ne kamar yadda Allah subhanahu wataala huwa a'lamu bi haliki yayi tawassuli da rikon amana da yi na kudi abin da ya faru gare shi rikon amana na kudi da yayi ya dauki mutane aiki wasu sun fara aiki tun su har zuwa magariba suna aiki misali an yi na'asar sai wani ya zo zuwa magariba ya dace a ba su kuɗi daban-daban ko yi da kuɗi daban-daban waɗanda suka yi wuni guda sai ba su cikin kuɗi shi sai aka ba su kuɗi gwargwada aikinsa sai mutum ya rubuta ya ce sai an ba su kuɗi waɗanda suka wuni suna aiki mai aiki kuma yake ba zan bayar ba suke da sai mutum ya ka ba su kuɗi sai ya karba sai da sa abunsa wannan bawan Allah yake sai ya ɗauki kuɗin sai ya ta jibbu wa kuɗin har kuɗin ya kai adadin da ya sai tumaki ya ci gaba da kula da garken awaki wakin nan tun daga dan kudin aiki misali ka ce naira dubu ɗaya ko dubu biyu sai zama an samu garken awaki kaddar ka ce akuya dari tumaki dari da hamsin a ciki daga wannan naira biyu kuma bai nemi kudin ciwo ba ya kuma ajiye akan ba sa bane ne hakkin ya ji ɗansa ne ya bari na masa ciwon wannan saboda kadan ci dukiyar da ba tawo ba a kan wannan ne wannan dukiya da bahaushe yake wai fatara ne ta da tsohon su zo. to shi wannan mai dan kudi karan da ran nan da talauci ta ke shi ta kai shi iya ta masa daurin busar da sai sai yana zuwa na kudi sai zo wajen sai ce Allah sai da kudi nan wala kudi yake na nan da aka yi aiki sai ce zo sai da gida shi sai kai shi ganta wajen sai ce da kudin ka ba fa zo ne ka dake ba ni ba zo ne ka dake ba kudin fa lokaci ka da ya raka abin gidi ne da zuriya yace maka wallahi shi ne kudin ka da yadda aka yi ga yadda aka yi yace sai na ka kudin ciwo ne yace na ka fi sabilillah na baka kudin zabi da yake na maka fi sabilin lahi ya kora garkin tumatin ne da da su ka ganda mutum bai da karfin imani naira dubu biyu ta zama tumaki misali kaddara sai dari da hamsin ai idan ya zuwa ka yanke shawari ka ce to ga dubu biyun ta ko a wurin za ka yi ne za ka yi riba sai yake ya Allah wannan amanar da nan ina wannan dukiya na wannan kudin bawan Allah har ya zama garken tumaki ya Allah na yi barkai ne idan wannan ibadar da na ya Allah karɓaɓɓiya ne a wurin kuma biyayya ne gare ka Allah sai mu a wannan halin sai ko ban dutsen ya buɗe suna ga waje daga waje ana hangar a ba fitowa ba kuma suna jejin da ba wanda ya sallar su shi ya gaba za su sai kowa gefe sai na biyu matsu shi ne wannan kusantan Allah da ayyuka da kwarai kaga aikin kwarai ya kira shi dalilin wannan aka buɗe shi sai na biyu ya mato shi kuma akan matsalarsa tsakanin da iyaye yana da tarbiyya da kyautatawa ga iyaye wata rana dare ya yi a gidansa ba abinci da matansa da 'ya'yansa ba su da abinci ga uwa da ba ya shiga damuwa ya rasa yadda zai sayar da neman abinci ya dawo dare ya raba misali karfe da ya da sai samu nono dan abinci a cikin karya da zai kawo yayansa da matansa ba su yi bacci ba suna bukata babarsa da babansa sun yi bacci ya ba wa yara yana ga ya fifita su kan iyaye ya je ta da iyaye a bacci bai yi ladabi ba bai san samu su ba saboda shekaru sun ja ya ba wa ɗayansa ya fifita su kan iyaye sai je tsaya kan iyaye da nono suna bacci har san da suka farka tsakiyar dare suka karba suka sha suka rage abincin sai dawo ya nutsa wa iyalansa su zo ba su yi bacci ba me dalili ce wannan yayi ihsani ne zuwa ga iyaye wa abudullahi wa la tushriku bi shay'in wa walidaini ihsana wa qadara Allah ta budu illa iyyahu wa bil walidayni isara yace ya Allah wannan biyayya ga iyaye kyautatawa gare su nayi ne dan kai ya Allah idan wannan ibada ce karɓar biya wurin kai Allah tare mu a wannan halin sai so zan ya ƙara budewa sai ka kaddara shine kan mutum zai fito amma dan nan mutum ba zai fito gaba ɗayan sa ba akwai dan karamin rami za ka leko kaman kanka ta karamin windo ga shi nan rawo amma mutum ba zai taɓa ya fito ba shi wa sai koma je da saura na uku shi kuma na uku abin da ya faru gare shi yana da wadata a lokacin da ke cikin wadata a kan yar uwarsa a wata riwaya yar babbansa sai ta shiga cikin halin talauci iyakan talauci da fasara, sai ta zo ka neman taimako sai ce ba zai taimake ta ba financially da kuɗi kenan har sai yi zuwa da ita wal iyadu billah wal iyadu billah a'udhu billah shi da sai ta maka nuna damuwa take ciya hakuri yake yadda sai ta ba ta kudin sai sami sai kai ta bada kanta sai ba ta kudin daga shi sai ita sun keɓanta babu kowa babu wanda ya san tsarin da suke ciki sai Allah subhanahu wa ta'ala yana yunkurin zuwa da ita sai sai da girman Allah subhanahu wa ta'ala sai ta ci sai hakura sai sai ya fasa har iko ya samu na yayi zinan amma sai fasa yake ya fasa ba zai yi ba sai me yasa yake ya tuna girman Allah ne ba zai saba wa Allah ba ka san dukkan jaraba babu jaraba da kai ka samu ikon sabon Allah ba kai ba duba duk jaraba Nabi Yusuf alaihi salam na imra'atul aziz jaraba su ga gidan kurkuku jarrabawa na sai da shi da aka yi jaraba da jefa ba ta rijiya da aka yi jaraba da sharin yan uwansa duka jaraba idan ka tara sai sun san mun nake cewa babu wanda ya jaraba wa mata sarki ta ne shi da zina wa na kada hammad bihi wa amma bihi saboda jefa a rijiya bai da zabi ko yana so ko baya so dole aka jefa shi ne wanda ba shi sai hakuri ya zama dole sai da shi ba zaɓin sa bane zama gidan yari ba zaɓin ba bane haka Allah ya jarrabe shi amma zinan da kuma ya samu iko da masu sarki ta ya ga masa riga ta baya wannan yana da iko da yi masa yace duk sai ya da Allah ya wa Yusuf babu wanda yake na da yake tare saboda waɗancan babu zaɓi amma wannan iya da zaɓi ne ya sabon wannan yake shi yasa dukkan jarrabawa da tafi girma shi ne wanda tana da ikon ka saba wa Allah za abin da zai faru kuma ka ji to wannan ne jarrabawa da tafi kowace girma banda wanda aka maka ko baka shirya ba motar ka ta yi ba kanka bane baban ka ya rasa ba kanka bane gidan ka yi gobara ba kanka bane amma zuna ka kulla kofa babu wanda zai kuma neman ka ake da shi kuma kake ka fasa sai ba wanda yake wannan girma to wannan bawan Allah sai ce ya Allah wannan zuban na ƙi don girman ka ne na tuna ta haramta ta na ƙi yin zuna don biyayya zuwa gare ka ya Allah idan wannan ibadar gare ka da na yi biya ce ya Allah ka cire mu a wannan hali kawai zuwa ta yi buɗe zai suka ci samu to shi sa malamai suka ce ko ina kake ka tuna waɗanne ayyuka kai na alkhairi don akwai ran da za ka shiga bakin kura da me za ka yi tawassuli amma ka sani ba a ta tawassuli da barci zartin bacci ba a yi da shi ba a tawassuli da zaman temple ba a tawassuli da ne da bangar siyasa mafu kuma ba za ka yi tawassuli da jam'iyyar siyasa ba kuma ba a tawassuli da Barcelona ko Real Madrid ko ba a yi da Manchester City ko United ko Arsenal ko Chelsea ko ba a yi da Kano Pilas ko Wiki Tourist ko ko Gombe United duka ba a tawassuli da su duk waɗannan kai kawusin su a wuce ana tawakkuli ne da me da biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala duka sai mu shirya sai ka duba wata biyayya kai sallah da kai eh muhimmin abu ne amma wannan wajibi ne azumi wajibi ne wadannan su kuma wanda ya kira sallah da raka da azumi kowa ya duba wani sadaukar da aiki da ne na nagarta yayi to sai ka nemi wannan to shine tawakkuli zuwa ga Allah da ayyuka na kware ba hana kai da addu'a ban kai da addu'a da sallah yayi in kai da azumi yayi amma dai ka kula wasu ayyuka da suke ga ba da irin wannan sai kai sai na biyu tawassuli ila Allah bi ya rajulin sali shine ka roki salihin mutum ya maka addu'a kana da damuwa sai kana ga alamar wannan mutumin kirki ne a biyawul hadu mutumin kirki ne mu'min mutumin kirki ne duk wanda kake gani Muhammad da sali kana da sun sali salihin bawa ne mumini ne sai ka ga sai akar masa Allah sai maka mana da addu'a da Allah shine irin dabi'ar mu a yau a dan taimake mu da addu'a muna baran addu'a to wannan ma za ta da sunna ka roki mutum rayayye ka ce yi min addu'a shine irin tawassuli da da kauye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hawo bari ran duba yana khutba ya ayyuhan nas ko sai kuma nasi da yana khutba nan sai bararabar kauye zakatan al-arabu ashaddu kufra wa nifaqan babu sallama da zama Allah akan minbar ya kalle sai ya rasulullah ka ce Allah ya aiko ka da kaza da kaza tunda ka doko ruwa ba a yi amfanin gona sai ai shiga damuwa ruwa sa babu annabi ka roki Allah ya mana ruwa mana maza Allah yana kan minbarin yayi addu'a sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya daga hannu yana addu'a bai kammala ba Allah ya sauko da ruwan sama kaga shine roƙon Allah da addu'a mutumin kirki tunda kana da gawa ai shi ma zai iya yi amma sai dai muka kokon barayi aka yi ta ruwa har juma'a ta zago ruwa ake bai dauke ba aka taho har hanya tana yankewa gadoji suna karyewa sai ya halitta ida abin bari na kuma ba balar da gawayi da yake annabi kafi Allah ya koka kai addu'a ruwa yawa karu Allah ya dauke ya rushe mu haka annabi na gabe ya addu'a sai ruwa ya dauke kaga duka tawakkuli ne da addu'a mutumin kirki to mu ka duba jama'a masu nagarta a cikin mu akwai bayan Allah da kare wani ma ba kowa bane ba bai iya tafsiri ba bai iya jambaki ba ba zai iya tarawih ko tahajjud ba ko kiran sallah ga sai zai aiki ne a kansa amma rubba asfa akbara law asma ala allahi la barra idan ya kalla ke sai wallahi ba za a yi ruwa sai Allah ya yi ruwa to shine mu rika duba mutanen da suke da dabi'u na kware ka kula da shi mutum ne mai cikakkiyar biya zuwa ga Allah idan damuwa ta maka daurin rubutar ma ran zo ka falle shi a boye dan Allah maka mana addu'a mana wajen abu da baki kade ko kiyamul layli ya tafi ko da wuce in ya da mu ga gogon mara shi ke lafiya da inna fasaha laka kawai sai abu ne ma fa dukkan rahama da albarka sai na uku roƙon Allah da sunayensa da siffofinsa wannan na farko mu duba akwai addu'o'in da suka zo da sunayen Allah da aka roki Allah manzon Allah yake yace du'iya laqad ila Allah bi asma'ihi fa idza du'iya bihi ajaba an roki Allah da sunayensa da in an roke shi da shi zai amsa misali sahabin da yake addu'a Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan sunayen Allah ne kaga Allah kaga al-ahad kaga as-samad duk sunayen Allah ne annabi da ya ji ya ce aure ki Allah da sunayensa da in an roka zai amsa idan aka bukata zai bayar to ka tuna sunayen Allah da suke da alaka da matsala sai ka roki Allah da su wannan shine tawassul da sunaye na kwarai misali alhayyu alqayyum alhayyu cikakken rayayye ne Allah subhanahu wataala da yake cikakken tsayayye kuma wanda sun zo a wurare guda uku waɗannan alhayyu alqayyum da suka wurare ta Qur'ani a hadisi a cikin sahihul jami manzo Allah ce in aka roki Allah da su yana amsawa alhayyu alqayyum ga su a cikin ayatul kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ga su a farkon ali imran allah la ilaha illa huwa la yughayyiru nazzala alayka alkitaba ga su a taha wa alatul wujuhu lil hayyil qayyum to ka rike yawan addu'a da ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sai ka faɗi damuwarka waɗannan addu'o'i shi ne ake cewa gaya wa jini na wuce su ne asma'ullahi al'adam manyan sunayen allah wato a sunayen Allah ma akwai manya to waɗannan su ne a azam din in ana maganar ogogi manyan sunayen Allah to akwai alhayyu alqayyum duk abin da kake da shi na bukata sai ka duba sunayen Allah da suke da alaka da wannan ya fa faghfirli ya rahimu farhamni ya mai gafara gafarta mu ya mai jinkai kai jinkai na ya mai tausayi ka tausaya mini kana neman arziki ya razuku ya razzaku roki Allah da su kana neman a tausasa maka ya latifu ya ra'ufu ya rahmanu ya rahimu ka roki Allah subhanahu wa ta'ala da su wasu Dauda ba sun sa ku a gaba sai ku yi aiki da manyan sunayen Allah ya azizu ya qaharu ya jabbaru ya muhaimin ya mutakabbir sai a roki Allah da su ana neman zaman lafiya ya mumin a roki Allah da su shine a duba sunayen da ke da munasaba da matsala sai a roki Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan sunaye da mafu to wannan shine na uku sai kuma wanda zai inganta shine a roki Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen waɗanda ba sa raye ko da addu'a misali ka je kabarin babanka ka ce ya babana ba ni aljanna zai iya baka ko kabarin mahaifina ta ba zai iya baka ba Allah ya gafarta maka ya ji kansa Allah ya tausasa masa ya yafe masa ba yadda za a kaji kabarin mutum ya baka me dalili inda yana roƙo wanda yake kabari a roƙe shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da ya rasu da sun roƙe shi da sun Allah da annabi amma yana raye suka roƙe musu addu'a da ya rasu kuma wajen bafarsa al'abba suna cewa muna roƙon Allah da annabin sa mu roƙe mana addu'a amma da ya bar duniya kuma kuma wajen al'abba inda yana halarta a roƙi Allah da wanda bai raye ai darajar manzon Allah ko baya raye ta fi darajar mu a duk duniya gaba daya a yanzu baya nan ta fi duk da muke duniyar daraja amma wa ma zalika ba roƙe shi da wannan ba Shi ne wa mutahu ilaihi wasila wannan baya halatta sai dai ya halatta ka ce ya Allah ka bani don imani na da manzon Allah in ka ce imani ai imani ya tsira al'amal as-salihah to anan yayi Allahumma bi imani bika wa tibai rasulika ya Allah da imani na da kai da bin annabinka to wannan yayi to shi ne wa mutahu ilaihi wasilata ku nemi abin da zai kusantar da ku zuwa gare shi idan za ku yi roƙo wajahidu fi sabilihi ku yi gwagwarmaya a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala in ku zo khifafan wa fikalan wa zahiru bi amwalikum wa anfusikum ku roki Allah subhanahu wa ta'ala ku yi gwagwarmaya ma sai ce fi sabilihi wanda ya zama dole sai da ikhlasu idan za ka taimaki addini da dukiya ya shiga wa jahilu da ilimi ya shiga da karfi ya shiga a filin gwagwarmaya ya shiga ma da sharadi fi sabilihi dole sai a yi Allah in ba dan Allah ba a fara akai la'alla kun kufu da wannan zai sa ku rabauta ma'anar alfala kalmatun jami'a ne lijalbin manafi wa dafil mabar kalma ce mai nuna jawo fa'ida da turku da cutarwa kalma ce mai muhimmanci shine al-kufr hula to da ku rabauta akwai ababen da ke kawo rabautuwa kamar bin Allah da mannansa inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi da kuma lahum sabila wa ulaikum muflihuna kaga muflihuna ne ya kawo bin Allah da mannansa kauce wa sihiri tsafi canfe yana sa a rabauta إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إيماني لا سأر موتا قد أفلح المؤمنون sannan kuma ta bukatar wasu akan kana kawo rahotuwa wallazina ta bawa dara wal imani min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sirri hajrin man huwa lahu qawlu wa la farbihi fasata wa man yuqa fi فأولئك هم المفلحون ودنا من باب المثال إن ودنا ربي إذا موسى كان سنا سامر موسى إلى سوري الله بن شعيره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما يقول بالله التوفيق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ya tambaya na farko yana shi malam akwai wani abin da mutum zai yi na musamman a sunnance idan zai shiga sabon gida to babban abu ne da ya fi tabbata shi ne ka karanta bakara da ali imrada inna alquran yasiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara imam an-nawawi rahimahullah ta'ala yana kan hujja da wani hadisi ko kuma wasu asar yana kan bayyana cewa in akwai hali mutum su ga ramar alhamis waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababe da suka tabbata a cikin sunna idan mutum ya kiyaye su babu laifi musamman karanta bakara da ali murada don koran aljanu a gida ba wallahu ta'ala alam sai wannan yake cewa malam su ne suka kama farko a kusa da gidansu sai suka yi ta dukansa har sai da kansa da ya zai face shi ya tafi suka tafi da shi bayan sun tafi da shi sai kan aka ci yaro shi ne suke tambayar mana ya za saboda su da suke dukan su kai su gari mazan su da yaran su Najeriya sun yi kuskure mai girma shari'a ba ta yadda ko ba a authority ba ku kare mutum su ta duba ka wannan kuskure ne na wata abin da ke tabbata society ko ku ka je ka ga wa kai sai ku shirya da za ku je ku ga Allah subhanahu wa ta'ala na farko kun ga yana ku a bambanci tsakanin yakini da ne da zato shin zato ne ko yakini idan ni ne menene ke tabbatar da yakini dole sai an tabbata ba zai yi abu da jahilci mu zo muna tambaya ba imamu malik rahimahullah baya hukunta da irin wannan sai mutum ya je abu da jahilci shi ne ya sake matarsa sai ta zage shi sai da ke ce burta ta yanzu ne matsayin abin da ba ya suke ba wannan duka jahilci ne ka'ida ba ka aika aikan ba ne da bannu ka aiki wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi wannan shine ka'ida ba zai yi aika da rukun na bakai tambaya ba imamul bukhari yace babu ilmi qabla al-qawl wal amal a cikin kitabul ilmi babin ilimi gabanin magana da aiki wallahu ta'ala ala sai wannan take cewa malam wata shida kenan mijin ka baya kusantan ka baya kula ka in sai maka magana sai ce shi haka ya dama haka ya ga dama kuma lafiyar sa kalau shi ne take tambayar malam ya ba abin da za ta yi sai ka kai kara zuwa ga waliyan ko zuwa ga wakilansa wa in khifta shiqaqa bainahuma fa ba'tu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma shari'a ta ba su dama ya ce an maka kuskura ma ba su da yayi yawa akwai nau'in zalunci a cikin addini bai da wannan ba in ba ba za ta iya zama ba su ta wani waliyanta ko wakilan sa ba irin wani abincin da yake maka sai a wani mafita a kashi na abin da ya dace wallahu ta'ala ala sai wannan yake cewa malam mace ce ita ma ta aiko kuka cewa sun rabu da mijinta amma akwai yara ƙanana da suke wajensa sai matsa sai ya dawo da sai ta dawo da maka da su kuma ta fahimci cewa baya da kula da tarbiyyar yara ya za ta yi a magana mafi inganci a tsarin ko shekaru uwa ke da hakkin ta rike yara amma in sun ko shekara kamar tamyizi a ce seven years to ba ya ku hakki da su idan bai kula da yara wa yake ku ko ki aure shi ai ne bisho wa yake ku hari aure shi har ki haifa masa ƴaƴan da kika cutar da su ai da ban ba aure shi an yi da a idza atakum man duna ku da kuma ta idan ba ce ta dalilin ba wace ta aure shi wannan shi ne wani kuka bayan hari ihu bayan hari na ko wannan bai da amfani fargajiya ne na ko bai da wani amfani ko kadan ko kuka aure shi to muke da gudu ta bayan da kula ba yake kama a tsaka uban da bai da kula da tarbiyya wannan ba dalili bane idan ya bar miki rike shi kenan idan bai bar miki da ko sun kai shekara bakwai ko abin da ya kama da wannan shi ke da haƙƙi a kawai wallahu ta'ala alam sai na karshe kuka mala menene mafita ga yan china da aka tilasta su su sha ruwa a azumi zaman su a kasan shine alkhairi ko hijira su barkata wannan na farko su kuma ba su da nufi a wurin allah don na karfi ake kama su a tura ruwa a bakin su ko a abinci wanda aka masa wannan na farko bai da shi saboda ayi inna allaha tajawaza li al-ummati al-khata wa al-ikram wa rabb kullu alayh to shi na tsawa ne na biyu addini bai amince mutum ya rayu a kasa da dalilin abin da ke ba waɗannan ababe gaba ɗaya idan aka tilasta mutum da kaje da ba su zago yana wuri shi sa Allah ya wada wadata mana ujira ko wa man yuhadi fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a to haka wanda aka hana abu wa ku iya da wani ko ba inda bai azuki wallahu ta'ala ala kuma na karshe akwai takardun neman roƙon ah, wato damoyi a wurin malam da ɗan uwa musulmai akan Allah ya biya musu suna to bukatun mu da alkhairi ne da ku Allah ya biya mana alheri Allah hada mu da shi Allah sharri Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya jiga iyayen mu da malaman mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم